وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 22 ga watan jimada ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda ya yi daidai da sha shida ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke lamba talatin da tara yakubu avenue daura daga lajima road angwari nijiyar kaduna a wannan ƙasa mu ta najeriya muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala na mako-mako inda muka ɗauko daga juzu'u amma a makon da ya gabata mun tike suratul asr a wannan mako wanda shine majalisi na biyu a cikin jerin gwanan karatunmu na wannan tafsiri za mu tashi a sura ta ɗari da hudu suratul humaza inda Allah maɗaukaki yake cewa Wai yi wuli kulle huma zafi yi huma الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عبد ممددة wannan sura ita ce sura ta ɗari da hudu daga cikin surorin alkur'ani a jerin gwanan surorin alkur'ani idan aka ɗauko tun daga kan fatiha zuwa min aljannati wan nas to wannan shine sura ta 104 wannan sura sura ce makkiya a usulubin surori na makka wato tana magana akan kiyama tana magana akan masu yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam izgili yanda Allah zai lalata al'amarinsu yanda Allah zai kaskantar da su a duniya sa'annan kuma tana kausasa wa mawadata saboda a lokacin mawadata su suke da wadatan da suke yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da sabansa izgilanci saboda abin da ke hannunsu suna ganin ba irin manzan Allah ya kamata a ba alƙur'ani ba irinsu ya kamata a ba to wannan sura ce wacce take karantarwa akan zunɗe wanda mutane suke yi wa juna ko dai da hannu ka gan shi can ana mai izgilanci ko dai da baki wani kenan to duk wannan nau'i ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce azaba ta tabbata ga irin wa'annan mutane masu yi wa mutane wulaƙanci masu rena mutane masu ƙasƙantar da mutane suna ganin su ƙananan mutane kasan shi wani idan Allah ya azarta shi yana ganin dabararsa da wayarsa ta bashi baya tunanin zaɓi ne na ubangiji ya zaɓe shi ya bashi ba wai don ya fi kowa ba ba don ya fi kowa kaifin ƙwaƙwalwa ba kuma ba wai don ya fi kowa wayo ba kuma ba wai don ya fi kowa ganin ya kamata ba a'a ganin daman Allah ne ya zaɓe kai baka shi wancan da Allah ya yi shi talaka ba wai dan Allah baya kaunarsa bane kuma ba wai dan Allah ya wulakanta shi bane kuma ba wai dan Allah baya son sa da alkhairi bane a'a gwaji ne kai da aka wadata ka gwaji ne kai da aka talauta ka kai ma gwaji ne duka kowa na cikin gwaji ne kai ne wadata ana so a gani wadatan nan zai kai ka zuwa ga aljanna dan aro aka baka dan dukiyar aro ce dan ba naka bane na Allah ne kai kuma talaka da aka yi ka talaka da talauci kai kuma gwada ta aka yi a gani za ka yi haƙuri da wannan jarabawa kowa yana cikin jarabawa kai an ce ka yi haƙuri shi kuma aka ce duke ya sarrafa ta wajen yi wa addinin Allah hidima da taimakawa mabukata kaga yanzu iya ruwa ne fidda kai to wannan sura tana daga cikin surar da ake kira Makiya? Allah maɗaukaki kamar yadda ya saba usulubi na alƙur'ani yakan fara da basmala wacce malamai suke cewa aya ce ko kuma fafila rabewa ne tsakanin sura daga cikin surorin alƙur'ani kamar yadda aka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi duk aya surar da zai karanta in ya zo karanta ta yakan ce bismillahir rahmanir rahim sannan sai karanto ayar da ke karkashin wannan sura banda suratul tauba ita ce kadai aka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauka mai da ita kawai ya karanta ta bara'atun min Allah ba tare da ya karanta basmala a ciki ba shi sa da aka zo ruwaito ta ita ma kaga ba a rubuta basmala a jikinta ba saboda yadda aka koya wa manzo Allah haka ya koya wa sahabbansa su ma ya haka suka koya wa waɗanda suka zo a bayansu ina ba ta an gani. saboda haka hu abin da ake nufi shine wato kaskanta mutum ko yi wa mutum zunɗe da magana lumaza shi kuma da aiki ko da hannu ko da kai ko da ƙafa ko da ido ishara alama ta kaskanci da wulakanci haka imamu ibn kathir ya fassara ta ya ce alhammaz kalman alhammaz wato mutum mai yin zunɗe sai ya ce alhammazu bil ana nufin na magana shi kuma allammaz shi kuma mai lamma aibin fi'il mai zunɗe ko wulaƙanci da hannu wajen aiki ya ce jibe shi kai mai waye irin alama ta nuna wulaƙanci da kaskanci duk wannan ya tattari ne akan ɗabi'un da ƙuraishawa suke yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci musamman walid bin mugira baban khalid dan walid da ubay khalaf masu kuɗi ne suna da wadata wadatar su ya kai ana wato dandazo na mutane ke raka su duk inda za su kuma 'ya'yansa saboda yana da 'ya'ya masu yawa in ya fito convoy 'ya'yansa suke masa to shi yasa suke ganin ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai cancanci a bashi Qur'ani ba tunda ba yi da kuɗi Waye ya kamata ko dai walid bin mugira a garin makka ko kuma ubayi bin khalaf a garin ta'if garin ta'if ne da manzo Allah je suka mai ruti suka rurrutsa mai kai suka jajjefe shi saboda kawai yana tallata musu musulunci zaidu ya dinga kokarin kare dutsen aka shi ma mai jina-jina yamma ta yi mazala na tafiya ya tsaya a bakin hanya dare ya yi suka kwana a wani lambu sai manzo ya fara karatu suratu sajada sallan asabaki aljanu suka zo wucewa sai suka tsaya suna zuwa suka ji yana karatu sai suka ce an ci. abokan tafiya suka ce a kun shiru kun shiru ga karatu muna ji falamma ya wallau ila qaumihim munzirin lokacin da manzo Allah ya tike ya gama karatun suka juya zuwa ga mutanensu suna musu gargadi tun da ogan ogansu ya tura su ne su bincika me sirrin da yasa yanzu in suna so su hau sama sai a jefe su da yula wanda da kafin zuwa manzo Allah ba a yi musu haka akwai dole wani sirri a ƙarƙashin haka suna gani suka ce wannan shine sirrin to kaga aljanu ma kai tsaye da suka ji sun miƙa wuya sun miƙa wuya zuwa ga dokar Allah to wannan shi kuma allamzu wanda imamu ibn kafir ya ce abinda ake nufi da shi ya'ani yazzari nas wa yantaqisu bihim yana rena mutane yana ganin su kananan mutane wato ba komai ba saboda wadata saboda mulki saboda matsayi ko sarauta shi kuma ɗan adam ba a rena shi ko da shi ne ke kwashe maka kashin gidanka yana da wata alaƙa da yake da shi tsakaninsa da Allah kila kai baka da shi kakkare na shi saboda haka Allah ne ya ga dama ya bar shi a haka kai ma Allah ne ya ga dama ya ɗaukaka ta to kuma Allah sai faɗi sirrin da ya sa mai da mu haka sai ce liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya don sashi su riki sashi abun biyan bukata talaka ba zai iya rayuwa ba sai da mai kuɗi haka shi ma mai kuɗi ba zai taɓa iya rayuwa ba dole sai da talaka kowa na bukatan kowa saboda haka talaka yana bukatan dukiya ko kaga zai maka aiki zai maka hidima kai kuma kana bukatan wanda zai maka hidima mai kuɗi dan uwanka ne ba zai maka wannan hidiman ba dole ne sai wannan talakan shi za ka kira ya biya maka bukata kai ma ka biya masa bukata shi ne ya maka hidima kai kuma ka lalo nerar ka ka nika masa kaga kowa ya biya wa kowa mai bukata saboda haka ai baka da bakin ka wulakanta shi kuma in iya fushi ya ce to an fasa ko sai maka wa zai maka motar ka wa zai wanke maka ka wa zai share maka sannan idan aka samu matsala wa zai maka aiki a abubuwan da ka tara a gida kaga babu don masu kuɗi yan wanka ba za su ba dole dai sai wannan talakan kana da bukatansa shi ma yana da bukatanka to shi sa ba wanda zai rena kowa duk ka ga yana rena mutane to akwai karanci da karanta a tattare da shi karamin mutum ne saboda duk wanda ka gan shi Allah ya ajiye shi a inda yake akwai sirri da ya sa Allah ya bar shi a haka kakka wulaƙanta shi kakka rena shi ka girmama shi yadda ka ɗauke shi da girma shi kuma haka Allah zai kintsa ka da girmama ka a zuciyarsa ba wai shi zai kirkiro ta ba Allah ne ke yin wannan yadda kuma ka rena shi ka wulaƙanta shi kai kuma Allah zai cire kwarjininka da kimarka da darajar ka ba baya taɓa ganinka da kima kaga wannan yana daga cikin abin da ake so mutane a gane a fahimce shi sai ka fahimci yadda za ka zauna da mutane a doron kasa. Allah ka shirya da Allah maɗaukaki ya ce wailun likulli humazatin lumaza boni halaka azaba ta tabbata da dukkan masu zunɗe da kuma wato nune wajen wulaƙanta mutane ko rena mutane wajen gulma wajen faɗin abu mara kyau a kan mutum to Allah ya ce azaba ta tabbata ga irin wa'annan mutane wannan sai ya nuna gulma da zunɗe kabira ce min ba irin zuno an gane hatta talaka ba wanda ya sha la talakan wala mai kuɗi talaka ne yana zaune sai ya ga mai mota ya zo wucewa baka sai da ya samu kuɗi ba sai ka zace ka ga barayin gwamnati ko ba ka bane ka jira abin da ka gaya wa Allah gobe kiyama wannan kalman sa tuktabu shahadatuka hadihi wa tus'al anha sai an rubuta wannan shedan da kai akan mutum kuma sai an tambaye ka akai saboda baka sai da aka yi samu kuɗi shi ba haka kai ma ka ce ka ga irin su daman su ne akan da suke kaza kai ma sai Allah ya tirke ka ya tambaye ka akan wannan shedan da kai gobe kiyama to wailun fa wata kwazazzabu kwari mai bala'in kuna da zafi a wuta jahannama bala'in zafin da take da shi ya sa jahannama karan kanta ta nemi tsaron Allah daga azabarta uwar jahannama ita ce uwar wutan ba to ta ce ya Allah wailun ta cika zafi a cikina ka bani dama in rage huci da bala'in zafin da nake ji na wailun sai Allah ce na baki izini duk shekara ki dinga numfashi so biyu numfashi na farko shine lokacin zafi bazara shi za manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan aka samu tsananin zafin rana ku sanyaya sallah saboda tsananin zafin rana daga hucin wutan jahannama ne tururin nan da yake fita saboda bala'in zafin wailu sannan wato numfashi na biyu shine yanzu lokacin da muke ciki lokacin sanyi ita kuma sakara shine ita ma ta rage saboda ita ma bala'in zafin ita kuma sanyi ne wanda ke farfasa ƙashin mutum kuma mutum ba mutuwa za ta yi firizin ɗin komai a jikinsa zai farfashe amma kuma ba zai mutu ba saboda la ya mutu fiya wala ya hada. Allah ka kiyashe to kaga wannan Allah ya ce wannan azaba ta wailun ta tabbata ga dukkan mai zunde ko gulma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai atadruna mal giba? wai kai shin kun san me ake nufi da giba zikiruka ma ya kara ka ambaci ɗan uwanka da abin da yake yi yana yi amma ba su a ce mai yana yi ka yi sa dan iska ne tuntini kuma ka yi ka ta labarin sa ai wani ɗan iskan mutum ne ai wai to wannan gulman sa kai sabai suka ce ah, ya ma ce Allah yana yi fa manzo Allah ce yi eh, ba kenan suka ce to in baya yi kuma kuka ce yana yi fa sai ce faƙaji ba hattahu ka mai tsage shi kuma ya fi giba bala'i a wurin Allah Allah ce wallazina yu'duna almu'minina walmu'minati bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina wa'anda suke cutar da mu'minai maza da mu'minai mata da abinda ba su yi ba su kagaba musu su ce sun yi faqad ihtamalu Allah ce sun ɗauki wani ƙasungumin laifi buhutanan na kage wa isman mubina da laifi bai girma a wurin Allah azaba ce kuma tsinuwa ce ta Allah akan wanda ka kago ƙarya ka jinjina masa gwargwadon iya cutar wanda ka yi masa na wannan kalmar ko na nunan da ka yi masa gwargwadon nauyinta gwargwadon ladan da za a zazzage a cikin ladaddakinka a biya su in baka da ladan da zaka biya shi shi kuma saban allansa bai kai nauyin wannan cutarwa misali a ce wato terabyte a ce misali 1000 terabyte cutarwan da kai masa kenan nauyinta haka za a zaftaro ladanka a biya shi in kana da ladan da ya kai wannan girman in kuwa ba ka da ladan da ya kai wannan shi kuma za a zabtaro saban Allah da ya yi tsakaninsa da Allah a yayi bo a kwararo a zuba maka kuma mazala ce sai a kada shi wutar jahannama ya ce wai shin kun san mutumin da ya fi kowa tsiya cewa a cikin al'umma ta lahira sabai suka ce in muka ce matsiyaci muna nufin wanda bayi da kuɗi bayi da mota bayi da gida bayi da kuɗi a akauntinsa a shaƙe bayi da kaza shine muke kallon talaka matsiyaci manzo Allah ce a matsiyaci shine mutumin da zai zo da ladar da ke ranar tashin kiyama manya manya kamar mata makan duwatsu kamar ka ce Kilimanjaro kamar ka ce Mountain Everest sai dai baraba haza ya kiwa ne. wa shatama haza ya zagiwa ne. wa akala mala haza ya ci kudin wani wa safaka dama haza ya zubar da jinin wani sai a dinga biyan su har ya zama ba yi da ladan da zai biya wa'annan mutanen manzo Allah ce sai a kwashe saban Allah su gwargwadon cutar wanda ya musu su kuma a zaftar masa sai a kada shuta yace wannan shine matsiyaci a cikin al'umma shine wanda ake auctioning din ladansa a ranar tashin kiyama auctioning ke Allah ka kiyashe mu to Allah ce azabarsa ta tabbata ga duk masu yin wannan aikin shi sa Abdullahi dan Abbasin ya ce dalilin haka ne ai Allah da ya tashi siffanta Walid bin Mugira ya ce hammazin masha'in dinami mutum ne mai zunɗe sai kawo da eh, a kwashe da dariya ya kalle shi irin ana mai izgilanci wasu ma sai an kalli juna a gaban ka sai a kwashe da dariya ke nan sai dai ka mutu da bakin ciki to irin wa'annan Allah ce azaba ta tabbata gare su ko dai saboda suna da dukiya ko dai saboda suna da mulki ko dai suna da farauta, ko dai saboda suna da ilimi ko wannan ni'imomi ne wanda kowa ke tutiya da shi ko to gwargwadon yadda ka yi tutiya da shi ka wulakanta wani kai kuma gwargwadon azabar da za ka samu a gaban Allah Allah ka kiyashe Allah madaukaki yace allazi jama'a malan wa addada shine wanda ya tattara dukiya wa addadahu kuma ya ƙidaya dukiyar yawansu shine Walid bin Mujira yana gani yana da kuɗi ya fi manzo Allah kuɗi kuma in ma musulunci ne ai ba irin manzo Allah ya kamata ba ba irin su masu kuɗi shi sa Allah ce zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida sai Allah ce me thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida Allah ce mutum ne mai taurin kai da ayoyinmu ya faji manzo Allah na karanta surati sajada da ya saurara ya saurara ya ce kai na ji magana a bakin muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce maganan nan ba maganan dan adam bane maganan nan ba maganan aljani bane kuma maganan nan ba waka bane kuma maganan nan ba ƙarya ba ce kaga magana wace kenan maganan Allah to kuma a lokacin bai daɗe da eh, musulunta Hamza ba shi kenan sai suka ce a ah, walid ya musulunta an gama ga kuma gashi makiyin tantira makiyin mazala ne ba kuma ka yana faɗin irin wannan magana shine wal haqu ma shahida gul adu gaskiya shine abin da makiyin ka ya tabbatar naka da kyau to ai kaga an kure kenan aka gaya wa Abu Jahal ya ce to yana zuwa kawai sai fara an taya mai zagi ya ce a ah, to me faru da zaka dinga zagi na Kafin idan mutum na da wadata ba ya so a wulakanta shi ko to sai aka wulakanta shi a gaban abokansa ya dinga an taya mai zagi sai ce me haka sai ce an ce ka musulun ya ce ni aka ce ya ce ai to ga abin da ya faɗi aka ce ka faɗi sai ce to sai gano wato maganganun nan da ya yi shine matsalar ko sai koma shine shine shine innahu fakkara wa qaddara yi tunani yi tunani me zai warware wancan maganar da ya faɗi shine ya tsara kutila kaifa Allah ce an tsine masa yadda ya tsara magana summa kutila kaifa sa'an na aka tsara tsine masa yadda ya tsara maganan summa nazar ya kalli abokansa a abasa wa basar ya murtuke fuska sai ce me summa adbara wastakbar sai ya juya baya ya juya masa baya Yi girman kai ya daga kafada fa qala in hadha illa sihrun yusar ai wannan maganan wai qur'ani kenan ba komai bane sihiri da wanda ake gadon sa in hadha illa qawlun bashar ai ba komai bane alqur'anin nan maganan mutum ne kaga ne? ya warware maganan da ya faɗi a baya sai suka fara tafi ka san yan iska an haɗu bibibibi ana jin daɗi eh ya faɗa abin da ake so shine sai Allah ce da usulihi saqa Allah sai na shigar da shi wutan saqa adara adraka ma saqa Allah ce kai ne ya sanar da kai wutan safar sai ce ne la tubqi wala tazar ba ta barin komai a jikin mutum sai ta kona shi kuma ba ta kyale komai a hanjinka sai ta kona to kaji yadda Allah ya nasu kenan to allazi jama'a malan wa addada shine wanda ya tattara dukiya ya ya yawan dukiyarsa shi yasa ai suka ce wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajul min alqaryatayn azim suka ce a ai qur'anin nan ba manzon Allah ya kamata a ba ba mutane biyu ya kamata a ba a wa'annan ƙaryan garin nan masu girma makka da fa'id. a makka walid bin mugira a fa'id kuma ubay bin khalaf sai Allah ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik wai shin su ne ke raba rahmar ubangijinka nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum Allah ce mu muka raba tsakanin mutane rayuwarsu wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd muka ɗaukaka sashe darajatin ko akan darajar wannan yafi wannan wannan yafi wannan sai Allah ce liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya dalili shine don sashe su riki sashe abin biyan bukata kaji talaka ya riki mai kuɗi abin biyan bukata mai kudi ya riki talaka abin biyan bukata sai Allah ya ce ne wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un rahmat da Allah ya tattala a lahira ga mu'minai ya fi alkhairi fiye da abin da su ubayy bin khalaf da kuma walid bin mugira suka tara na kuɗi da suke ganin ba manzo Allah ya kamata a ba alqur'ani ba sai su sai Allah ce walaula an kuna nasu ummatan wahida wai jama'a ku saurara ba dan kada mutane su zama iri ɗaya ba Allah ce la ja'alna liman yakfuru birrahmani da mun sanya wa wanda ke kafircewa Allah kafiri gaburan li buyutihim suqufan gidansa ruf din gidansa sai mu sanya masa min fibbatin ya zama na azurfa roof ɗinsa na azurfa ne kawai mu zuba mai wa ma'arij alaiha harun da matakalan da suke takawa gidan sama ko dai ne sai ne kaya to da wannan benen da suke hawa sai a masu shi na azurfa Allah ce wali buyutihim abwaban wa sururan a gidan waɗannan mutanen akwai ƙofofi kala-kala da gadaje iri-iri alaiha yattaki'un wanda su suke shingida a kanta in za su yi bacci duk girman gidanka a ɗaki ɗaya za su yi a ɗaki ɗaya ma a kan gado ɗaya a kan gado ɗaya ma a gefe ɗaya haka za ka kwanta kaga ana nuna maka shirya domin kabarinka kabari wace kwana kai kadai kuma ina a gefe ɗaya ake shingida kaka bambancin ka da na duniya kana ɗan juyawa ko to abin da zai sa ka juya a kabari shine nagartuwarka shi ne zai sa ka iya juyawa ka wata yayin da kake so nagartuwarka a lokacin da kake da rai saboda haka shine Allah maɗaukaki yake cewa wa zukhrufa da kayan alatu wa in kullu zalika duka wannan abun fa inda Allah lamma mata'ul hayati duniya ba komai bane face jin dadin rayuwar duniya sai Allah ce wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin amma lahira wanda Allah ya ajiye ya tattala ga masu tsoron Allah kaga sai mai ce talakawa ba kawai sai ce mai masu tsoron Allah saboda akwai masu tsoron Allah a cikin ne talakawan akwai kuma masu tsoron Allah a cikin ne masu kuɗin an gane kaga yanzu kalma ɗaya ta haɗa su shine tsoron Allah kaga da talakan da mai kuɗin duk sun haɗu a mai a tsoron Allah saboda haka za ka ga su talakawa suna kishin masu kuɗi a da shine suna da kuɗin suna yi wa addini hidima mu kuma na yanzu talakawa na kin masu kuɗi ne da suna musu ƙanƙamu su na da su kishin da suke yi Allah ya ba su kuɗin su yi irin abin da masu kuɗin suke mu kuma na yanzu haushin ba su san maka ba kuma ba ta yin alkhairin sai yan kaɗan saboda haka shi kuma yana ganin a to shi ba a bashi shi ma ya wata ya mana kaga shi ma ba Allah yake kallo ba an gane shi ma yana so ya wata ya ne yadda wancan ke wata yawa amma ba wai yayi wa addinin Allah hidiman ba bambancin mu da sabai kenan su da masu kudin su da talakawan su duka Allah suke kallo mu kuma da talakawan da masu kudin duk kudi muke kallo an gane bambancin mu da su kenan shi sa ɗabi'unmu ba zai taɓa zuwa ɗaya ba maza Allah sabai suka kawo ƙaran masu kuɗi talakawa suka ce zahaba alu dusuri bil ujur ya ma'aikin Allah masu kuɗi sun kwashe lada yusalluna kama nusalli suna sallah yadda muke sallah wa yasumuna kama nasumu suna azumi yadda muke azumi sai suka ce wa yatasaddaquna bi fuduli amwali in za su yi sadaka ba Allah ba ku musamu suke ba za su yayi bone kyautan da za su ma wanda ka rabu da talauci in Allah ya rubuta maka haka su suke masu tsoka suke fita su bada talakawa ne suka kawo wannan karar sai manzan Allah ya ce to ba Allah ya sa muku wani hanya da za ku samu lada ba ku ce subhanallah za a ba ku lada alhamdulillah za a ba ku lada Allahu akbar za a ba ku lada sannan tarawa da iyalin kuma da za ku yi za a ba ku lada kaga ba yanzu suna ganin sun dan samu wani bonus ba sai masu kuɗi suka ji su ma suka rike ga suka ci gaba da yi sai suka ƙara dawowa suka ce ya ma'aikin Allah sami a ikhwanuna al-azniya masu kuɗi ƴan uwanmu sun ji abin da ka gaya mana su ma suna ta yi sai manzo Allah ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala ce ta Allah yana ba wanda ya ga dama to Allah ya baka dukiya ya baka zuciyar ka yi wa addinin Allah hidima ba aiki ba karaman alkhairi bane dan ga wani yana da kudin kaman su kashe shi amma in ka tsaya mai addinin Allah to shi ba aikin addini ya yi ba amma zai iya kashewa karuwa miliyan 500 600 biliyan ɗaya ma duk zai iya bata amma addinin Allah in ya iya kokari shine ba da dubu daya sai ce wallahi garin ma abu hariya ake yi haka zai gaya maka saboda aikin Allah ne amma idan aikin shedan ne zai yi abin da ya ga dama to kaga wannan yayi asara Allah ka shirye da mu malam yace Allah madaukaki yace yahsabu anna malahu akhladahu yana zaton dukiyarsa za ta wanzar da shi a duniya ka taba ganin wanda ya wanzu a inda akwai masu wanzuwa da ƙaru ya wanzu ko wanda masu ɗaukan makullan ɗakin kuɗaɗensa ƙatti ne ƙarfafa guda goma kamar ka ce irin masu weightlifting ɗin nan wanda masu ɗaga mota ko <laughs> ka san ka gan su ma kai ka san sai salamu alaikum kai zaka <laughs> Allah kuwa eh falle ku ka ji assalamu alaikum Da kasan ba abin da za ka iya wuri ko to irinsu ne karfafa guda goma ke ɗaukan ne ke ɗaukan makullinsa makullin inda ya tsara kuɗin fa amma da Allah ya tashi wulaƙanta tashi kowa na kallonsa duniya yana tafiya Allah ce kasa ta haɗiye shi yana tafiya kasa na haɗiye shi suna kallo har ya nitse har yanzu yana nitsewa a kasa to kaga abin wannan to ya sabu anna malahu akhladahu yana zaton cewa dukiyarsa za ta dawwamar da shi za ta sa shi ya tsaya ya samu daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ai ya zurnu anna jam'ahu al-mal yukhalliduhu fi hadhihi ad-dar yana zaton cewa tattara kuɗin da yayi zai sa ya dawwama a duniya ka san wani idan ya zama wani ya mutu ba zai ce shi ya jawo Allah saboda ya ce ya ce ah ai bai yi abin da ya dace ba ne da zai mutu ba Allah shi saboda yana ganin fa komai kuɗi zai masa to sai ranar da Allah ya jarabce shi sai ya gane ashe ba haka al'amarin yake ba kuma a lokacin isu ne an gano wannan yana ganin cewa duk wani abin nan in ya zama talaka yana ganin shi ya jawo ya zama talaka in ya ga mai kuɗi zai ce wannan ya he work for it eh mango park ne shi he work for it hmm. sai ya ma sa maka wani sound na consonant sound din ko vowel sound din he work for it <laughs> eh wato yana maka shi ba ture ne ai yayi aikin ne shi sa, ai ya tantance yayi kaza yana ganin cewa sa ce to mutane nawa ka sani lokacin kuna jami'a da first class suka fita amma yau dubu ɗaya na burge su haka ne kai kuma da mai zafin ka fita let my people go ko ba haka bane fast kuma gashi ma sha Allah Allah ya sa rayuwarka lafiya lau wa'ancan ma su suke zuwa ci a karkashin ka Allah kenan yanzu kuma ya sha'u bi ghairi yana azurtar da wanda ya ga dama ba tare da iyaka ba shi ya ga dama ya ibo ya ibo ya ibo ya bashi ya ibo ya ibo ya ba wancan shi kuma wannan ya hana shi kuma ba wai dan baya kaunansa ba a'a shi ma gwada shi ake Allah da kansa ya mana simple analysis ya ce walau basata Allahu rizqa li ibadihi la bagaw fil ard da Allah ya shimfida arziki kowa a nan mai kuɗi ne wallahi wani ma zai ce kai ba zan je masallacin nan ba me ai talauci ne ma ke sa kake zuwa sauraron karatu haka ne yake yana saboda yana da kuɗi yana ganin ka zo masallaci ka saurari karatu wallahi talauci ne kawo ka inda kana da abin yi ba za ma ka zo ba shi kana nan suke Allah ya ce da yana ya ga dama da dukkan mu sai mai da mu masu kuɗi amma Allah ce da ya mai da mu masu kuɗi da mutane su zama iska Allah da kansa ba ya ce da kowa ya wuce gona da iri gawa da girman kai kowa zai yi sai Allah ce walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha sai dai dalilin haka Allah yake saukar da arzikinsa gwargwadon ganin damansa ya ba wancan a hana wannan ya ba wannan a hana wannan ya ba wancan akwai hadisin kudusi wanda imamu tirmidhi ya rawaito duk da hadisin wasu malamai sun taba ingancin hadisin sai ce Allah madaukaki ya ce inna min ibadi man law aghnaytuhu la afsadatu ghira daga cikin bayina akwai mutumin da da zan mai da shi mai kudi wallahi da zama na yinsa sai aka yi shi talaka za ka gan shi kullum a sawun gaba Allah saboda Allah ya san da ya bai da shi ne kuɗi ha da duk club da ke duniyar nan sai ya ji sai Allah ya shi talaka za ka gan shi kana ta bashi ya ba komai ba komai astaghfirullah Allahu akbar ya zama bawon Allah shi za Allah ce innal insana la yatgha kagar jinsin dan adam yana da jiji da kai da isa da tutiya da nuna isa sai ce ne an ra'ahu sagaba lokacin da ya ga ya wadata yana da kuɗi ne ya ce a kai na fa tara abin da a mutu ba zan iya cinsa ba wai yana tutiya da shi ba za a yi wata ba sai ka ga yana zuwa da Allah dan bashi hanyar da zai dan samu ya gama tutiyar kuma sai Allah in Allah ya tashi talauta mutum kyaftawan ido ya fi shi ya fi shi tsawaita yanda idan ya tashi azurta ka kyaftawan ido wato ya fi shi ma jinkiri tunan zai mai da kai mai kuɗi tunan zai mai da kai talaka saboda shi ya halitte ka kuma shi ke baka kuma shi ke hana yana ba ta gane to yana tunanin in mutum na da kuɗi yana tunanin cewa wannan kuɗin zai dawwamar da shi a doron ƙasa Allah yana magana ne da wa'annan mutanen kun ji maganar da kaushi ko to saboda su suna nuna isar su sai Allah ya maida musu da yare da irin ɗabi'arsu saboda suna ganin manzon Allah bai cancanci a bashi wannan addinin musulunci ba ƙur'anin ma bai kamata a bashi ba to shine Allah yake nuna musu ah, yana tunanin wai kuɗin nan da yake da shi zai sa ya dawwama ne Allah madaukaki sai ce kalla ai kalimatu rada wa a'a kalma ce ta tsawatarwa ina ai wannan kuɗin ba zai dawamar da shi ba ne Allah ya yace ai laysa Amurka ma za'ama al'amarin ba yanda shi yake ba ne ko yake rayawa wa kama hasiba ko kamar yanda yake zato sai ce ne la yumbazanna fil hutama wallahi sai zo da lamul kasmi ya zo da nuna taukid a sakila wallahi sai an jefa shi a cikin hutama sunan wata wuta ne mai rugurugu da komai na jikin dan adam kaga wuta ai kona jiki kai take ko fata sai shiga ciki ko to wannan komai a jikin mutum sai ya yi rugurugu da shi shine Allah ce la yumbazanna ai hukama ay la yulqiyanna hadha alladhi jama'a malan fa'addadahu wallahi wannan mutumin Walid bin muhira da kuma Ubay bin Khalaf wanda ya tara kuɗi yana kidaya kuɗin wallahi sai an jefa shi fil hutama a cikin wutar hutawa malam ibn kathir ya ce wa hiya ismun min asma'in nar suna ce daga cikin sunayen wutan jahannama li'annaha tahtumu man fiha tana rugurugu da wanda ke ciki komai na shi za a yi fisisin ɗinsa saboda haka sai Allah ce wa ma adaraka man hutama wai shin me ya sanar da kai me ake kira hutama me rugurugu da fata da jiki da tsoka da hanji da komai na mutum shine sai Allah ya ce narullahi muqada wuta ce ta Allah wacce aka hura ta wutan jahannama kaga wannan wutan na duniya kashi ɗaya ne daga cikin kashi saba'in na wuta yanzu wutan jahannama zafinta ya ragu da kashi ɗaya saboda an bamu wannan wutan na ne na duniya ranar tashin kiyama sai a dawo da wannan wutan da ni da kai muke amfani sai a shigar da ita cikin jahannama yanzu ta koma mai full charge ta samu full charge ta koma 70 dinta percent full to nan ne za a jefa mutum Allah ka kiyashe kaga wannan yana nuna maka bala'i shine Allah madaukake ce allati taqtali'u ala al-afida wannan wutan fa ana zazzaga ta ne a zuciyar mutum in ta shiga tun daga kafa za ta ci kafan za ta ci kashin za ta ci naman za ta ci komai tana tahowa tana tahowa jijiyoyin za ta yi fisisin ɗinsu za ta zo sannan ta zazzage a cikin zuciyar ɗan adam ta yi raga-raga da zuciyar mutum kuma ba mutuwa kaga duk wanda abin da ya zo mai aika san ya mutu ko to shi wannan ba la ya mutu fiha wala yahya wa nadu ya maliku li yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktharakum lil haqqi karihun saboda ka ba fita kuma mutuwar ma an kashe ta a gaban ɗan wutar za a zo da mutuwar da siffan dabba haka manzo Allah ya ce ranar tashin kiyama sai yace, ce ya alan nar hadha huwa al maut ya yan wuta kun ga mutuwa wa ya alan janna hadha huwa al maut ya ku yan aljanna kun ga mutuwa kowa ya ɗaga kai ya ce eh fatudwa mutuwar ma a ɗanɗana mata mutuwa sai a yanka ta mutuwar ta ɗanɗana mutuwa sai a ce ya alar janna khuludun la maut yan aljanna ku dawwama babu mutuwa Allah ka samu cikin su sai a ce wa ya ahlan nar khuludun la maut ya yan wuta ku dawwama babu wata mutuwa kuma Allah ka kiyaye shi to kaga ashe kenan a wannan ranan nafsi nafsi nafsi nafsi ina fata an gane nafsi nafsi kowa ta kansa yake a wannan rana shine sabit al-bunani yake cewa tuharriquhum ila ilal afida wa hum ahya za ta kona su suna nan da rai har zuwa zukatansu ثم يقول لقد بلغ منهم العذاب ثم يبكي sa'annan ya faɗi wannan ayar sa'annan sai ya fashe da kuka Uh, muhammad bin ka'ab bin al-qurazi yace ta'kulu kullu shay'in min jasadihi wannan wutar fa za ta cinye komai na jikin ɗan adam hatta iza balagat fu'adu har sai ta kai zuciyar ɗan adam har zuwa halqihi har zuwa makoshinsa tarji'u ala jasadihi sai ta dawo jikinsa daga ƙafa take farawa ta kai nan ta dawo ta koma ta dawo ta haka za ta kai azabar saboda Allah ce kullama nabijat juluduhum baddalnahu juludan hali ya al'azab kaje ka tambayi wanda suka karanta sciences za su gaya maka sirrin da ke cikin wannan aya Allah ce duk lokacin da fatar jikin ta kone sai Allah ce sai mu zuba sabon fata wancan fatar azabar da ta sha ya tafi sabon fatar azabar da za ta sha ba iri ɗaya bane da wancan saboda haka zafin daban ne ina fata an gane sai Allah ce saboda ya ƙara ɗanɗana azabar wutar jahannama azaba ce ta gobara zuku azabar hariq Allah ce ku ɗanɗana azaba ta me ta gobara a fara'aita in matta'anahum sinin ba ka gani mun jiyar da su daɗi shekaru masu yawa mutum yana ganin yana jin daɗi shi ko fiye wata ba shi a gidansa daga suwan sai faru ko kai motarsa ma faru ake sa mata eh in ka sa mata tafi wata ko bohol wata ba za ta yi aiki ba eh <laughs> abin da yake sha kenan ya fi daɗi Allah ya ji yadda shi daɗi sun maja'ahun ma kanu yu'adu Allah ce sa'an nan abin da aka musu alkawali ya zo musu ma agna anhum ma kanu yumatta'un wannan jin daɗin da aka ji yadda su a duniya a lokacin da mutuwa ta zo ba za ta musu amfani ba shine walaula idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun Allah ce ne wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun Allah ce me yasa lokacin da rai ya kai makoshi kuna kallo wa antum hina idhin tanzurun kuna kallon shi wa nahnu aqrabu ilayhi minkum Allah ce mu muka fi kusa da shi mala'iku kenan walakin la tubsirun ba kwa ganin mala'iku shi yana ganin mala'iku ana magana ana wakila manara wa zanna annahu firaq shi ya tabbata mutuwa zai wal taffati saqu bi saq ƙorinsa yana haduwa da juna saboda ana zari ran ana ciccirewa haka a hankali yana motsa kafafuwansa haka yana motsa kafafuwansa haka saboda ana process ɗin shiriran to duk muni duk mutumin da kaga ya mutu kaga goshi shi akwai jibi haka kai sujada ka gode wa Allah mutumin kirki ne dan manzala ce duk mumini yana mutuwa da dane bi arqil jabin shine da ne gumi a ina a goshinsa an gano wannan saboda ka kada ka je da wani ka ce kai a kara makallahu na baga yana ta jibi ba <laughs> ka san su mutane <laughs> a'a ba yadda kake tunani ba bawan Allah ne kai masa bishara hmm, ka ji daɗi in mahaifinka ne in wanka ne ka ji daɗi ka ce kai ma Allah sa ka mutuwa irin wannan saboda wannan ya tabbata cewa akwai alamun dan aljanna ne amma ka gan shi a busan ɗan ɗari da to ai kai ba ka san akwai bala'i eh ka gan shi ya zama baki wala kuma da fari ne san ka san akwai matsala ko Allah ka shirya da to Allah maɗaukaki ya ce wannan wutar ana zazzaga ta a cikin zuciyar dan adam haka imamu qurtubi ya nakalci wannan maganar daga muhammad bin ka'ab bin qurazi da kuma sabit al sai ma sai Allah madaukake ce innaha alaihim mu'sada wannan wutar fa akan ɗan wuta an riga wato an kulle su da ita ai mutsubiqatun an kulle su a cikinta an rufe su haka ka kusan babu inda zai motsa ko haka aka yi musu da ita an gane shine sai Allah ce fi amadin mumaddada a cikin zamani mai tsawo ba mutuwa ba fita khalidi na fiha abada shine wato atiya al'aufi yake cewa amadun min hadidin wato zamani ne mai tsawo da za a sanya shi a ciki na karfe da za a dinga masa lalas da ita a cikin wutar janama. kudin da Allah ya bashi ya ƙi yin hidima da shi ga addinin Allah da shi za a masa lalas mai umar alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum sai Allah ta ne haza ma kanastum li anfusikum ma kuntum taknizun wanda baya fitar da zakka zakan ma yadda ya dace ba yadda kake so ba an gane yadda ya dace ba yadda kake so ba saboda damar hikimar zakka poverty alleviation in ka tashi fitarwa in miliyan ɗaya ne ka fitar da shi ga mutane hudu kowa ka ba shi fifi saboda poverty alleviation an gane shi ne kowa ka ba shi 250 kaga wannan 250 ɗin in sha Allah ko da direban ka ne ai zai shiga gida yana farin ciki ko kai kaza ma zai shiga da shi gidan shi zai kai wa matan shi saboda ya rade bai ci kaza ba zai sallah to amma wallahi a ranar sai ya shiru kaza saboda poverty alleviation za ka rage mai talauci a gida zai sai buhun shinkafa zai sai buhun masara zai sai buhun gero zai sai jarkan mai zai sai jarkan mangyada zai sai magi zai sai waye zai biya kuɗin makarantar yaransa bugu da kari zai kara da kuɗin haya kaga shi ne za ka ga ya zo masallaci ya samu natsuwa an gane to dama abin da ke damun shi kenan an gane abin da ke damun shi kenan kaga kai kuma Allah kaɗai ya san yadda za ka samu alkhairi to Allah ya ce yau ma yuhma alaiha fi nari jahannam wanda yake fitar da zakayen da ya dace za a mai dinga kona shi da wannan dukiyar da ya tara a wutar jahannama fatukuwa biha jibahuhu za a dinga masa lalat a goshinsa wa wa junubuhum da kuma ɓangarensa na dama da hagu wa zuhuruhum da bayan amai lalat anan amai anan amai a goshi sai Allah ce da baya sai Allah ce haza ma kanastum li anfusikum wannan kudin da kuka tara wa kanku kai ba kana cewa kana tara wa magadan ka bane dan ka sha wahala ba shi za ka kafa ka fitar da zakka ko sai Allah ce fa zuqu ma kuntum takrizu ka ɗanɗana azabar abinda ka boye ka tara ka fitar masa da zakka Allah ka kiyaye to shine Allah madaukaki ya faɗi wannan to Abdullahi dan Abbadin imamu suddi ya ce abinda ake nufi mumaddada ai min narin na wutan jahannama al'aufi daga abdullahi dan abbas shi kuma ya ce adkhalahum fi amadin mumaddada alaihim bi imadin ya ce za a shigar da su cikin wutan jahannama lokaci mai tsawo kuma suna kanta suna shan wahala fi a anaƙihimus salatin a wuyoyinsu za a sa musu ankwa mari za a ɗaure wuyan da su fa suddat bihal abwa kuma za a kulle kofa kan ma iska ya biyo ya rage wutan zafi haka imamu ibnu a wato imamu a ibnu jarir ne tabari ya fassara wannan aya a cikin tafsirin tabari a karkashin wannan aya to kaga wannan yana nuna maka ƙarshen wannan sura mai albarka kaga tsawatarwa ake yi ko idan mutum na da hali to ya taimaka ina ba ta Allah ne ya wa mabukatar su ne na farko danginka dan in ka bincika dole a cikin danginka akwai talakawa ko ka fara da su sannan makwabtanka in ma ba talakawa duk masu kuɗi ne a cikin gidan da kake akwai talakawa da ka ɗauke su suna aiki to ka sawa kanka kana rikrutin ɗin su duk shekara gwargwadon halinka gwargwadon yadda za ka yi wa kanka recruitment idan kana da kuɗin masu yawa ka ce duk shekara za ka dinga sallaman su kana sabon zubi wannan shekara ɗaya a gidanka yana aiki shekara na suka, in ka tashi sai ka ce to wani duk ku zo wani ga miliyan goma na sallame ka je ka jajari kai ma ga miliyan bakwai na sallame ka je ka jajari kai ga miliyan ashirin ka je jajari haka haka duka kaga ai Allah Allah kowa zai dinga ya zo gidanka ko saboda me kuma in Allah ya da ka ga wa'annan mutanen duk lalacewa sai ka ga wanda Allah ya yi da shi daga nan kenan to alkhairin da zai biyo baya za ka yi kuka na farin ciki gwargwadon yadda Allah ya baka an gane gwargwadon yadda Allah ya baka yawan dukiyar gwargwadon yadda shi ma yana daga cikin hanya ta poverty alleviation ba gwamnati kaɗai ke yin wannan ba hatta mu imu za mu iya wa juna irin wannan to in muna irin waɗannan abubuwan za ka ga rage talauci da kunci a cikin junan to amma ba yi sai mun fi so a zuwa mana tamasanci a zuwa mana faranci a ce kaza ai wannan baya kaunan ya ce ba za mu bashi kaza ba nan, shine abin da ke abin nan amma yadda muke da mawadata a arewa da ana irin wannan tsarin wallahi da wuya ka zo ka tadda a masallaci mata kaga in bar da lalacewa a ce wai mace arewa mata maza na abin da kaga sun fito ana da Allah a taimake ni ka zo kana son shiga mota mata kana kokarin rike motar ka ya sha kaga lalacewa ne kai lalacewa inda ana abubuwan da ya dace hatta wanda suka mai da shi sana'a ba za su samu daman yin hakan ba haka ne to amma ba na yi kuma mun zo mu ta zakin gwamnatin mu ai kaza ba sa kaza mu ma muna da abin da zamu yi me za mu yi ba sai ba gwamnati kaɗai ke yi ba kowa yana da damar da zai iya taimakawa al'ummansa kuma duk wanda yake da damar da zai taimaki al'ummansa yake eh Speak duk wanda yake da damar da zai taimaka wa dan uwansa bai taimaka ba Allah subhanahu wa ta'ala zai jarabce shi Allah ka shirye da mu wannan shine karshen wannan sura abinda muka karanta daidai Allah ka karba mana wanda muka yi kuskure ya Allah ka yafe mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ah, kafin mu ba da dama ga tambayoyi akwai wata kungiya alkibla orphan care foundation wannan kungiya ce wacce aka kafa a nan a babban saura anguwan sunusi hmm. babban saura nan nan hanyar eh hanyar yakuwa kenan wanda suka suke neman taimako wajen kafa gidan da za a kula da marayu yanzu haka 'yan kungiyar sun same ni cewa tana da marayu kusan 300 da ke karkashinsu suna kokarin samar da wani gina ne da fili da makaranta wanda za a gina na wannan marayu wanda ya san yana da ragaba yana so shi ma ya sa shi ya ɗinsa a wannan wuri su sun ce ba wai sai ka kawo kuɗin ba za su nuna maka aikin da suke da bukata ka yi musu gwargwadon abin da kake da shi da za ka iya musu duk wanda yake so ya sa shi ma ginauniyarsa a cikin wannan ƙungiya to insha Allah subhanahu wa ta'ala zai iya samuna ni kuma sai in hada shi da wa'annan mutane tunda akwai lambobinsu a cikin takaddan da suka turo min saboda sun zo sun same ni suka ce ga ayyukan da suke so a taimaka musu Allah ya ba mu ikon taimakawa kuma Allah ya sa a cimma buri sannan mu kuma idan mu ma mun mutu ya Allah ka kula da iyalanmu bayan mun bar duniya kada ka tabar da su kamar yadda ka samar da waɗanda suke yi wa sauran marayu hidima duniya da lahira na'am in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu takaita kai insha Allah na'am na'am a ba abin alkhairi ba ana magana abin sharri misali a cewa ne mashayi ne sai kullum ku yi ta labarin su ka shi can mutum babban za kullum shayin shayi kaza to shi ma gulma ne in ka gan shi mazala ce in ka ga dan wanka cikin aibi ka ce alhamdulillahi alladhi afani min mabtala bi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila yace in dai ka faɗi wannan addu'a hakka mutu Allah ba zai jarrace ka da irin wannan jarabawan da ya faɗa a kai ba an gane kaga ba haka yi ba sai to Allah wadarwa ne kaza kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya ne fa da wani sahabi jakinsa ne ko doki ko raƙuminsa ne yayi ba daidai ba sai ya zagi raƙumin sai wani zai hawo ya ce kai manzo Allah ce mai kai ya zage ya zage abin kuma ka hau kai an gane ya ce ya zage shi kuma ka hau kansa wato zai ji an ya san cikin wani waje ya kashe ka ba za to mutum ya sai mota ya ce shegiyar mota akwai tafiya to kaga ka shiga motar nan Na za ka yi kuli kulun kubura da kai haka duk wannan abun ai mutane sun saba yi irin haka to in ka ga wani mutum ya shiga cikin wani jarabawa kai wannan addu'a manzo ce kai haka mutu Allah ba zai jarabce ka da irin wannan jarabawan ba ko mahaukaci ka gani ka ce alhamdulillah alladhi afani min ibtalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tabdila haka mutu Allah ba zai jarabce ka da ciwon hauka ba kaga wani ne hannunsa ya yanke ko ka je duba shi ka ce alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila hakka mutu Allah ba zai jarce ka da abin da za a yanke maka kafa ba duk abin da kaga wani Allah ya jarce shi da shi kai ka roki Allah to Allah kaga mu ba shi muke yi ba sai mu yi wani abu daban hmm, kaga manzo Allah ya gama koya mana komai na rayuwa sai dai matsalar ba ma dabbakawa Allah ka shirye da mu na'am wa alaikumus salam na'am na'am na'am kalila ba da izja'ani eh. eh eh duka abokai ne na masu kasuwanci kuma masu kuɗi ne wanda kowa a maka ana kwaɗayin a samu irinsu an gane? saboda mutane ne wanda kaga Allah ke ta maimaita abin nan su saboda isa da suke nuna eh Allah ka shirye ta na'am <laughs> kayan sa, ka je ka roki Allah ya gafarta maka ina ruwanka eh <laughs> wallahi to kaga mutane sun iya irin wannan akwai ranar da ina tsaye wani bawan Allah daga cikin malamai ne a garin nan zai yi aure wani bawan Allah babba ne a ƙasar nan yana zuwa muna gaisa da shi kawai ce kai malam dai ku dai malaman nan akwai aure aure ya na ce eh ya fi ka je kai touch one touch two sai shuru Ya eh, ba a haka ina ruwan ka kai ba za ka yi ba shikenan ka ce Allah ka albarka ba shikenan ba an gane ba daidai ba ne sai dai idan yana yi ba daidai ba misali yana aure sake ne to wannan sai ku mai nasiha ba wai ka zo kana magana ba sai a mai nasiha wani ka ji tsoron Allah in ƴaƴanka aka yi wa za ka ji daɗi in ka san ba za ka iya zama da su ba ka aure su shikenan an gane amma wai ina ruwanka don ya aure inda aka ce ai ba za ka ce ya aure aure ba haka ne ko eh to ba daidai ba ne eh na'am eh eh wannan ai kaga an ambace shi ne na alkhairi shi baya ciki abin da ake magana abu mara kyau budin mutum na yi kuma kana aibanta shi ne da shi ai shine aka shine laifin amma in abun alkhairi ne ai kowa yana so ya ji kuma kowa yana jin daɗi in aka faɗi yayi alkhairi zai ji daɗi a zuciyarka ko kai yanzu aka ga kai wani alkhairi aka zaka ce wani yayi gaza zaka ji daɗi a zuciyarka haka ɗabi'an ɗan adam yake eh na'am wa alaikum assalam na'am in mutum ya fidda zakka yawa ya fitar wannan ba sharadi ne a fitar da zakka eh wannan dan Najeriya ne ya sa wannan ka'idar amma Allah bai faɗi ba asalin hikimar zakka poverty alleviation mazala ce tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim a karba daga masu kudi a ba talakawa ka ci kaza shi na dan ci kaza mana gidansa ka ci rago shi ma dan ci ragon mana ah. eh na'am eh eh misali na kawo eh eh <laughs> ai in ka tana sai da nace yanayin arzikinka ko nace in kana da wadata mai yawa kai ma ya zama kana recruiting din wasu bayan Allah ai abin da yasa da buga wannan misalin kenan eh now eh na'am eh to yanzu an dawo akalan zakka eh eh, <laughs> eh mai tambaya na tambaya ya ce masu kudin da ba sa fitar da zakka shin idan an ɗauke su an jefa su a wuta shin za su dawwama ne a wutan ko ko zuwa lokacin da za a musu azaba sannan su dawo aljanna eh gwargwadon saban Allah da suka yi shigar da su wutan da ake ana tsaftace su ne kamar datti ne ko yanzu farin da riga da datti ne ai wani sai da haifo ko sai an hada da haifo to su ne haifan su kenan jahannama in aka gama kankare kankare shi da kyau kaga yanzu zai fito ya zama ne tas sannan sai a shigar da shi aljanna an gama kona shi azabar laifin da yake in yana da imani kenan bai baya shirka kuma bai mutu a kafin. ba eh. na'am kaɗan daga murya eh kalmar shahada eh ita sai ta ɗauka na'am ita armiyar musulma kenan eh ta zama musulma eh eh a ai gata ce ta Allah Allah ce daga cikin mutane haka maza Allah ce fa minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan a ciki wanda akwai wanda za a haife shi mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafir ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا wannan kenan an haife shi kafiri ya rayu kafiri amma ya mutu musulmi gata ce Allah ya masa ka gane to kaga wannan shine fatan da kowa yake yi wani daga cikin magabata yake cewa ya hau jirgin ruwa ne sai ga wani bawan Allah Yace duk motsin da jirgin ruwan zai yi a ciki sai ce sai ce astaghfirullah Allahumma ahyina ala sunna wa amitna ala sunna wa ala al-islam yace ina daga kai sai naga Ahmad bin Hanbal yace duk motsin da jirgi zai sai ce ya Allah ka raya mu akan musulunci ka raya mu akan sunna kuma ka kashe mu akan sunna da musulunci saboda baka san da me zaka mutu ba an gano wannan to wannan alama ce ta koda yaushe mutum ya dinga fatan alkhairi saboda karshe shi ya fi tsada hmm, ƙarshen mutum na wannan na ta daga hannun na ya kuri za mu zo kai eh na eh eh eh eh na na eh. eh wa'ancan sun yi asara eh wa'ancan sun yi asara sun yi asara tabbata yana tambaya ne ranar juma'a wannan ya shigo wannan ya shigo ya tsaya awa daya yana ta karatu yana ta karatu amma liman bai zo ba sai ya sulale ya fita sale ko ta koma kenan jifar gafiyar bai an gane wancan da ya zo daga baya ya yi minti talatin to ya fi shi saboda shi ya yi one leg in one leg out ai abin da manzala ce ka zauna har liman ya zo shi ne za ka samu wannan darajar to ya zo ya dan fara kuma sai ya tafi shi kenan ya asara ba a sa shi cikin list sai liman ya zo ya shiga list ya gama an gama to ya shiga confirm kenan in ka aka ɗauke su aiki ba na ce ma ba partial ba in kai shekara ɗaya biyu uku sai ce ne permanent ko to shi ya fara a kai ga permanent bai ta shi kenan eh bai cimma abin da lokacin da Allah yake so ya tsaya don ya samu cikakken ladansa ba ya yi asara na duniya na wannan Allah ya sani eh Allah ya san wannan na'am eh ba su taɓa yadda ba ku musulmai da kuka sani sai ka je limamin angonku ka gaya masa cewa akwai wata fa ta musulunta kaza sai a yi kungiya a zo a same shi in sun mika gawar fine in ba su mika gawar ba liman ya zo masallaci ya ce za mu yi salatul ghaib wannan matan da ta musulunta sunanta Aisha mun sa mata suna shikenan an gane zai yanzu kowa ya kudurta za mu yi wa Aisha sallah shikenan sai a mata sallah din da take aljanna zai kai gari ta malam aminu na'am wa alaikum salam ya kuri ko ya kuri ga wannan eh ai daki daki kowa ya gama nashi zura na kace a baya na'am na'am na'am na'am

ya yi ta'annuti da tsagiranci in aka zo daɗi ya kamata ka ji akan hukumar da za a masa munini ne ke jin daɗin saboda za a ɗaura masa dokar Allah a kansa ne an gane yawa kai kuma sai ka ce Allah kuma ka kare ni daga wannan fitina shine rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab an gane wannan shi sa ai ko zina ne mutum manzala ce ai mutanen kirki ake so su zo su ga yadda ake masa bulala an ce ma mutum bulala ɗari da ɗaurin shekara ɗaya mutumin da ya zina saurayi bai taɓa aure ba a mai bulala shine Allah ce wal yashhad azabahu ma sa'ifatun min al-mu'minin muminai su ga yadda ake masa bulala eh, wayo ana dariya kai ƙara mai ai kawai dariya kaka zai ji zafi an gane gobe ne ce wani fa dariya yake min kaka zai mai ciwo sannan kuma a ɗaure shi shekara ɗaya a prison ba zai fito ba da shi da yarinyar da suka yi zanen bayan an mai bulala ita ma mata bulala ɗari a sa ta a kurkuku da hard labor na shekara ɗaya kaga gobe suka fito za shi shi ne sirri shi kuma wanda ya aure ya yi zina Allah ce ne a jefe shi ina ba ta an gane a jefe shi har sai ya mutu an gane ku ta jifin shi har ya mutu in ya daina motsi shi kenan ku kyale shi amma in ya gudu to ku kyale shi amma in ya tsaya ana ta jifin shi ya mutu shi kenan wannan kuma kafara ce gare shi amma kuma wannan ba zai sa ka ce mai dan wuta ba saboda saban Allah ya yi ba shirka ba kuma ba kafirci ba an gane akwai bambanci mutumin da ya kafirci da wanda ya shirka wanda ya kafirci zaka ji daɗi saboda me an rage fara gurbi a cikin mutane shi kuma wanda ya yi saɓan Allah za ka tausaya masa yana fata an gane kuma za ka yi burin Allah ya shirye shi akwai bambanci tsakani an gane wannan Allah ka shirye da mu abinda muka karanta daidai Allah ka karba mana wanda muka yi kuskure ya Allah ka yafe mana shugabannin da ka azabta mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatansu ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ya Allah ka kare mu ka kare su kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma da muke mabiyansu ya Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba ya Allah muna roƙonka yadda ka hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙonka ka hada mu a cikin firdausil a'la ka gafarta mana zunubanmu ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada idan tamu mutuwar ta zo wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida a aljanna sai albarka ga dukiyarsa yi albarka ga zurriyarsa ya Allah yadda ka bashi dukiya ka bashi ikon sarrafa wannan dukiya wajen yi wa addinin ka hidima muna roƙon ka mu ma ka ba mu dukiya sama da wanda ka bashi kuma ka ba mu zuciyar yi wa addinin ka hidima sama da wanda yi, da mu da shi ya Allah ka karba mana a matsayin ibada ka yaye masa dukkan wata cuta da ke damunsa da shi da sauran musulmi da suke kwance a gida ko asibiti ba su da lafiya ya Allah ka ba su lafiya ka yaye musu dukkan wata cuta da ke damunsu ka mai da su cikin iyalansu cikin aminci mu kuma ya Allah ka yi mana rowan ciwo ka bamu ikon ribatan lokacin da ka bamu da ƙarfi da kuruciyar da ka ba mu yi maka ibada wanda za ka yarda da mu yan uwanmu wanda suka faɗa hannun mayagun mutanen nan ya Allah ka kawo musu ɗauki, ka kuma tar da su daga hannun wa'annan mayagun mutane ka kawo musu ɗauki, ka mai da su cikin iyalansu cikin aminci masu wannan aika aika a cikin wa'annan mayagun mutanen ya Allah ka shirya da su waɗanda kuma ƙaddarar ka ta gabata ba za su taɓa shiryuwa ba ya Allah ka magance mana matsalar su da abin da ya dace da su ya Allah muna roƙonka ka haramta haɗuwar mu da su har abada su ma ka haramta haɗuwarsu da mu har abada har zuwa ranar da za mu koma zuwa gare ka ya Allah muna roƙonka yadda ka da fuskokin mu anan da masu kallon mu da sauraro duk inda suke a doron ƙasa ya Allah ka tara mu a cikin firdausul a'la wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk